بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya kaddar haɗo fuskokin mu a wannan yammaci mai albarka na Lahadi Lahadi ko Litinin na Litinin 25 ga watan Zulhijja shekara ta 1429 wanne daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2008 miladi ba a ci gaba da wannan karatu na wannan daura mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma da ke nan kwangila cikin garin mina wanda yake kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafin mai albarka manzumatul haqiya inda yake a darasinmu da ya gabata muka tattauna waɗansu matsaloli da kuma irin dimbin nasihar da malam yawa al'umma yake cewa ta masak da shablullah wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu malam ya hikaito mana maganganu akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma ya bayyana aqida ta ahlus sunna wal jama'a wacce ke dauke da cewa alqur'ani mai girma maganar Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta Allah ta'ala ba yake cewa wa qura ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika dana al-atqiya'u wa afsahu a yau za mu tashi farkon baiti na na nawa na shida a inda malam yake cewa rahimahullah wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan kama al كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه وليس له شبه ta'ala musabbahu a wannan baiti na shida malam ya shakaito matsala mai suna ru'yatillahi lil mu'minin ganin da mummune za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa wa kul kuma ka ce kai wanda kake kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce ya tajallallahu lil khalqi jaharatan ubangiji Allah mai madaukakin sarki zai bayyana ga halittarsa haratan a bayyane zai bayyana su gan shi kamal bajuru la ya kamar yadda ka san albadar baya koyuwa an ce albadar shine wata rana goma sha hudu ko daren goma sha hudu ya kake ganin wata a sararin samaniya a cike yake wani baya kare wani domin ganin wannan wata shi ne mala yake cewa kamar badru la yakhfa kamar yadda ka san wata baya koyuwa to haka ubangijinka Allah subhanahu Ta'ala ba zai koyi ga bayan shi ba za su gan shi gani na hakika wa rabbuka awdahu ai ubangijinka ma ya fi bayyana ya fi wata bayyana an fahimci wannan da kyau a nan ne malamai suke tattauna abin da na ambata ɗazu ganin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana da fuskoki kamar haka akwai mazhabi na ahli sunna akwai mazhabi kuma na sufayi sannan akwai mazhabi na al-mu'tazila mazhabobi nawa kenan mazhabi na mu'tazila Shi ne cewar Allah subhanahu ta'ala ba za a gan shi ba duniya da lahira ba zai yi dan adam ya ga Allah maɗaukakin sarki ba tsawon rayuwar shi ta duniya hakan nan kuma ko da ranar tashin alkiyama sai suka kore ganin Allah subhanahu baki ɗaya duniya da lahira sai mazhabi na biyu na sufaye su kuma sai suka zama kishiyar mazhaba farko suka ce za a ga Allah ta'ala duniya da lahira nisa suke cewa sai mutum ya waya gari ya ce ya ga Allah ko ba sa faɗa akan wannan ne ma suka ce Allah ta'ala yana ko ina. dan su daɗa samun cewar zai iya yi wa mutum kawai ya tashi a kan hanyar shi ta zuwa masallaci in ma har mai zuwa masallacin ne ya ga Allah ta'ala daga nan ma kuma har ya kai matsayin da zai ce shi ma Allah ne dama waɗannan tarkace-tarkace idan aka ce sufaye ai an je ƙarshen shi an je sirrin muntaha sai mazhabi na uku wanda yake shine daidai wanda ya gino akan ayoyi na alkur'ani mai girma da ɗimbin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mazhabi na ahlus sunna mazhabi na ahlus sunna shine gangar jiki da Allah ta'ala yi wa ɗan adam amma wannan rayuwa ta duniya ba zai yi ga Allah ta'ala ba amma a ranar tashin alkiyama ranar lahira lalle ne za su ga Allah subhanahu wata'ala kaga sai aka zama wasat kenan daga tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan shine tsantsagoran mazhabi na ahlus sunna la faridun wala bikir awanun baina zalik mazhabin ahlus sunna kenan tsaka tsakiya yake ya tabbatar da ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama kuma wannan ganin ga mummune kadai kamar yadda zamu faɗi dalilansu kuma ganin Allah subhanahu wata'ala a duniya a ghairu mumkin domin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi Allah ta'ala ya nuna mashi kanshi qala rabbi arini anzur ilayk فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دخا دكا وآخر متسيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين wani shine mazhabin ahlus sunna cewar ganin Allah subhanahu wataala a duniya ja'iz amma ghairu mumkin saboda Allah ta'ala ya ce da annabi shi annan Musa alaihi salatu wassalam lan tarani ba zai yi ka ganni ba to kaga amma kira humanci na su bai suke cewa zai iya wa ga Allah ta'ala a nan rayuwa ta duniya ga annabin Allah yana cikin ulul azmi minar rusul bai ga Allah ta'ala ba to amma garka manta su a wurin su waliyai sun fi annabawa wannan manya-manyan sufaye suna da wannan aqida cewar waliyai sun fi annabawa sun fi manzanni mataki na farko shine na walitaka daga shi sai na manzanni daga shi kuma sai na annabawa kaga an an juya abin matakin farko na waliyai daga shi sai na annabawa daga shi sai na manzanni maimakon matakin manzanni shine a farko daga shi sai na annabawa daga shi kuma sai na waliyai tunda anan shine mataki na zababbun bayan Allah subhanahu wata'ala wannan shine takaitaccen abin da ya faru akan wannan matsala ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala ahlus sunna suna da dalilansu su akan cewar zai iya wa ga Allah ta'ala ranar tashi alkiyama kuma tabbas mummune za su ga Allah ta'ala ranar tashi alkiyama su da su abinda ma'utizalawa suka kafa hujja da shi akan cewar ba zai yi wa ga Allah ta'ala ba shine faɗin Allah ta'ala da yake da annan Musa lan tarani ba za ka ganni ba sai suka ce ai yi amfani da lafazin lan wanda yake lan kuma harfin nafayin ne wata abi wata abi to a wannan manya manya malaman hau, wanda ake jinjina magana su a fagen hau ba su yadda da wannan ba ba su sallama wa cewar wailan harfin ne na nafayun lil mustaqbal al abadi cewar har abada daga cikinsu akwai ibn hisham al-misri wanda manyan wanda ibnu khaldun babban malamin nahu yake cewa ma zilla wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu buhara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham an hamin sibawayhi yace ba mu gushe ba muna muna maghrib yammacin duniya wuraren ƙasar andalus nasma muna samun labarin cewar annahu zuhara bi misra alimun bil arabiyya cewar wani masanin larabci ya bayyana kasar masar yuqalu lahu ibn hisham ana kiran sunan wannan malamin ibn hisham shi wannan an hamin sibawahi ya fi sibawahi sanin nahwu shine yake cewa lan harfun yufidun nafi wa istiqbal bil ittifaq wala yaqtadi ta'bidan a cikin littafin shi khatarun nada wa bullu sada littafin sananne ne a fagen nahawa yake cewa lan harfun yufidun nafi harafi ne da yake ba da fa'idar korewa kore ne wal istiqbal da abin zai zo nan gaba dan ya ce lan ba za ka ganni ba to wannan ba za gani wata har abadan abad so yake cewa bil ittifaq wannan korewa ta nan gaba malamai sun ittifaki akan wannan wala yaqtadi abin nan wala ya kato bi ta abidan kuma baya nuna kore wata har abada menene dalilin shi akan wannan yace a ga ayoyin burtuk cikin qur'ani Allah ta'ala yana cewa yana mai da martani ga yahudawa wa abin nan yake cewa kul in kanat lakum ad-darul akhirati inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sai Allah ya ce mai walan yatamannahu abadan inda lan tana ba da ma'ana har abada da ba a kawo abadan ba in ba ga baka ci mutu qur'ani da mai kenan tunda an samu abadan abadan so nawa walan tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu aliman bi zalim sai alqur'ani ya kawo lan ya kuma biyo shi da abadan an gano wannan da kyau saboda haka mala yake cewa ba ta ba da ma'anar annafiyu na har abada haka yake fara cikin suratul kafi walan tuflihu idan abada walan tuflihu idan abada sai a kawo galan kuma ga abadan haka na wannan malami da ke da al littafin shi na ulumul qur'an abdurul mansun fi ulumil kitabil maknun na al hanabi halabi littafin ba shi da yawa bai wuce jiski goma ba zuwa sha ɗaya yana mai da hankali sosai da sosai akan abin da ya shafi li'irabin alqur'ani da zaƙulo maganganu sosai da sosai zai za mai suna fi ulumil kitabil maknun yake cewa a wannan ayat da muka ambata ta cikin suratul baqara walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi yake cewa maji'uhu ba'da lan lafazin walan yatamannahu tunda abadan ya zo bayan lan Ya yadullu ala annan anna layakta la ta bi yana nuna cewa lan korewar nashi baya nuna har abada da inda na har abada ne da ba a kawo abadan ba kuma haka ne ya faɗi wannan maganar kafin wannan ayar a farko farko suratul baqara wa in lam taf'alu wa lan taf'alu a daidai wannan yake cewa lan harfu nasbin ma'anahu nafai mustaqbal har yake cewa wala yaktabi nafai ta'bid na bai din baya nuna na har abada saboda ka hatta na in za ku ya ka samu ahlus sunna ka koyi abu saboda ka sai abu ta makarkashiyar larabci a kore maka sifofi masu tarin yawa na abin da yake ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma saboda ka dalilai dai na mu'tazilawa akan cewar ba za a ga Allah ta'ala ba hujjatuhum dahibatun hujja ce da bata kai labari ba in ya kace in an yi magana su ka ce ai sun kawo aya to ma'ayata su ta yi ba ta nufi inda gaskiya ta nufa ba ma'ana ba su nufi gaskiya da ayata su ba sai magana ta mazhabi na ahlus sunna mazhabi na ahlus sunna akan cewa za a ga Allah ta'ala akwai ayoyi masu tarin yawa ubangiji Allah ta'ala yana cewa ahsanu al husna wa ziyada ladina ahsanu yana tabbata ga wannan suka kyautata me za su samu al husna wa ziyada abubuwa ne kenan biyu ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a hadithu muslim ya ce na ita ce aljanna a ziyada kuma ƙari akan haka shine ganin mummune da ganin Allah subhanahu wata'ala da mummune za su yi tashi alkiyama shine ƙari akan wannan Allahumma ya sha'u na fiha wa ladaina mazi suna da duk abin da suke so a cikin aljanna sai Allah kuma ya ce muna kuma da ƙari akan haka to me ƙarin Shi ne ganin da mummune za su yi ma Allah subhanahu wataala ran tashi alkiyama ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su ganka dalili kuma akan wannan za mu karanta aya ta nawa yanzu ta uku Allah ta'ala yana cewa wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira, waɗansu fuskokin a wannan rana ta tashi alkiyama nazira suna cike da haske Allah ka sanya mu daga cikin su ila rabbiha nasira za ta ga ubangijinta da sai aya ta nawa makara wata kuma tsaye yana a kara wata Allah ta'ala yana cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ana lissafa waɗanda suka fandare waɗanda zuciyarsu su sai tsatsa a rana ala qulubihim ma kanu ya kusuhu irin danyen aikin da suke shi yasa zuciyar ta tsatsa sai Allah ya ka musu yake cewa kalla innahu su waɗannan mutanen an rabbihim dangane da ubangijin su la mahjubun za a katange su ba za su ga ubangijin su ba Allah ta'ala su kiyaye mu to tunda kafirai saboda kafircin su ba za su ga ubangijin su ba to mummune saboda imanin su fa za su gani domin idan mummune ne bisa ga ubangijin su bato, wata irin azabtarwa aka yi wa kafiran kuma wanne bambanci ce ta ni'imar a wurin sun haga ayoyi sun tabbatar da cewar Allah subhanahu Ta'ala za a gan shi sai yan bid'a suka ce ah to kadin Allah ta'ala wujun ma idin nazira ila rabbiha nazira nazir ismul fa'il ne fa'ilansa shine nazara yanzuru filin nazara yanzuru yana da fuskoki ko dai ya zama na muta'addin bi nafsihi yana yi makaran kansa maf'ulun bihi ko kuma ya zama na yana maf'ulun bihin yana samun zarra da ila nau kenan ko kuma ya zama na yana samun jarra da fi nau kenan ko kowanne yana da ma'anar da yake isarwa idan ya samu jarra bari faru daga farko idan ya zama na bashi da maf'ul yana da maf'ulin bihi kai tsaye to wannan yana da ma'anar al-intiba ka jira mu ka saurare mu ka jin kaman ce intabirni ka jira ni to raga intabir shine fi'il amri nunun nunul wuqaya ya'un ita ce maf'ulun bihi ba kai ke ba na'am فلا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كركوا شي راعنا لذاكوا شي وقولوا انظرنا كونغا انظر شنو فعل فعل الأمر نا شنو مفعول به to anan wace ma'ana yake da ita shine unzurna ka jira mu ka jira mu ka jira mu unzurna na unzuruna ko naqtabis min nurikum kilarju wara'akum faltamisu nura unzuruna naqtabis min nurikum ku mu mu fauci wani bangare wannan idan ya yi ta'addi da karan kanshi kenan sai na biyu idan ya yi ta'addi da ne da ila ko da fi da kuka rubuta da ila idan ya yi ta'addi da ila yana da ma'anar kallo na hakika idan ya yi ta'addi da ila yana da ma'anar kallo na hakika kamar wannan kamar faɗin Allah ta'ala eh, maƙayi da maka jaɗa su da yake cewa ƙwala rabbi an zurni anzurni anzur ilaik arini anzur ilaik zur ilaik ka ban izinin in ganka saboda ya yi ta'addi da me da ila kaga wannan na suratul qiyama wanda muke magana akan shi da me yayi ta'addi da ila wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai kuma na uku idan ya zama ya yi ta'addi da fi idan ya zama ya yi ta'addi da fi yana da ma'ana a tafakkur tunani awalam yanzuru fi malakuti samawat shin ba za su tunani akan burin katar mulkin Allah subhanahu ta'ala na sama da ƙasa ba saboda fi ne ido awalam zuru fi malakuti samawat wannan ita ce magana ta daidai akan cewar Allah subhanahu ta'ala za a ganshi da doron ayoyi na alkur'ani mai girma hadisai kuwa sama da sahabbai talatin da wani abu ne suka rubuta hadisi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ku za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin rana a tsakiyarta bayan rana ta take a wani ruwa yake cewa kamar yadda kuke ganin wata ranar goma sha hudu shin wani yana sun kuɗa wani shi sa aka kira shi albadar domin alhilal ne jinjirin wata wanda nake cewa nuna min shi kace yana sama da wayan nan yana ƙasa da ita yana dama da ita yana je da wuyan nan sunan shi alhilal amma idan ya zama albadar to wani baya nuna ma wani kuma ba a cin kusuwa wurin ne wurin ganin shi haka Allah subhanahu wataala za a gan shi ranar tashi alkiyama ba tare da wani ya nuna ma wani ba mijin idan Allah ta'ala ya kaddara za ka gan shi to lallai za ka gan shi ya Allah ka samu daga cikin waɗanda za su ganka ranar tashin alkiyama wani ita ce takaitacciyar magana akan abin da ya shafi matsala ta ru'uya lallai mu ne za su ga Allah subhanahu wataala shine ma yake cewa wa qul kuma ka ce ya tajalla Allahu lil khalqi jaharatan ubangijinka Allah ta'ala zai bayyana da halittu baki daya saboda mai muka ce halittu baki daya saboda ya ce lil khalq lamun lil istighraq sai dai yana tafsisi na mummune ne kadai za su gan shi kamal badaru la yakhfa kamar yadda ka san wata baya koyuwa rana goma sha hudu haka nan ubangijinka ba zai koyu ba muddin dai za ka gan shi wa rabbuka awdahu ai ubangijinka fi wata ma bayyana a fili وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح الله تعالى يا زوكد سورة سورة الإخلاص وتتكي كنشير فتلين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شنو معنى إيكي وليس بمولود شي الله تعالى با وند أكا حيفا بني wa laysa bi walidin shi kuma ba wanda ya haifa bane kaga wannan aya ta zama mai da martani ga ga kiristoci da yahudawa da mushrikai ga baki ɗayansu Bangare ne na ambata yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalat yahudu uzairu ibn Allah wa qalat nasara almasih ibn Allah zalika qawluhum bi sai Allah ta'ala ya mai masu da martani yake cewa qul huwallahu ahad shine Allah ɗaya tilo Allahu samad Allahn da ake nufata shi da dukkanin bukatu lam yalid bai haifa ba mana bai haifa annabi isa ba bai haifi kuma uzairu ba an na ya kuna lahu waladu walam ta takul lahu sahiba ya zai Allah ta'ala ya zama yana kuma ba shi da mata uzu billah kazo wani dalala al da ayin suratul an'am take dauke da su kayaya mutum yana da kuma ba mata hakan nan kuma mushrikai su ma suka ce Allah ta'ala yana da yana da yaya kuma yayan ma mata ne waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan Allah ya ce a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu suka sanya wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa suka sanya mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah ta'ala suka sanya su matsayin mata kuma matan kuma 'ya'yan shi subhanallahi abu subhanallah ai wannan kazaman magana ce isa Allah ta'ala ke cewa qalu ta khadallahu walada subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah a ce Allah yana da domin ɗa gajiyawa ne kana fatan bayan ka girma shi kuma ya taimake ka ya agaje ka amma Allah ta'ala hayyun la yamut ghaniyun alhamid cikakken mawadaci ne kuma wanda ake godewa ne Allah ta'ala yake cewa wa ja'alu lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhum alkaziba anna lahum alhusna da fa irin danyen maganganu da suka dinga ambata suna jingina ma Allah ta'ala cewa yana da da mala yake cewa wa laysa bi mauludin shi Allah ta'ala ba wanda aka haifa bane wa laysa bi walidin shi kuma ba wanda ya haifa bane saboda ka annabi ita yake cewa inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya da suke ta waɗannan maganganu ɗin yake Allah ta'ala ke cewa in huwa illa abdun an amna alaihi waja'alnahu hudan li bani isra'il saboda annabi isa alaihi salatu wassalam ba dan Allah bane uzairu ba dan Allah bane mala'iku ba ayan Allah ta'ala bane mata su abinda abinda mushrike suke gani cewar mala'iku ya'ya ne mata na Allah ai Allah yana cewa qalatil mala'ikatu ya kawo ta'un ta atani wana fanadatuhu almalaikatu ya kawo ta wannan me na A kaga wani jahilci kenan su sun dauka malaikatu Mufuran ne ko jami'i jami'i ne mai mufrad din shi malak saboda haka malaikatu ba jam'u ta'anis bane ba jam'u mu'annas salim bane jam'i ne na a taksir kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qalat rusuluhum afillahi shak sai Allah ce qalat rusuluhum rusul mata ne ko maza maza amma sai ce qalat saboda fa'il din jam'u taksir ne idan fa'il ya zama jam'u taksir fi'il ya halatta ya zama mu'annas ya halatta kuma ya zama muzakkar kuma da Allah ta'ala yake cewa wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz niswatun maza ne ko mata amma sai ce qala daga al'amura ba wani abin nan sannan faɗin Allah ta'ala da yake cewa fanadatu da mala'ikatu wana qira'atu ta jumhur kenan akwai qira'a ta Hamza da Kisa'i wa zakir fanadahu wa abjiru shahidan inji Imam Shatibi yana karanta yana karanta fanadehul mala'ikatu kaga ba wani tafkiri kenan a ciki sai ka tsantsa gairon maguzancin su ne kawai ya kakaba musu wannan su kuma suna ganin annabi isa alaihi salatu wassalam ai ya za a ya nana maryamu da aka santa da ibada kuma ta haihu yanzu da haka dan ya zama a billah suka ce dan Allah ne haka wannan kida humanci ne shi annabi isa alaihi salatu wassalam an san yana da uwa a wannan ba abun mamaki bane in har mamaki za a yi ai annabi adam shi ya fi? saboda haka Allah ta'ala yake cewa inna masala isa inda Allah kama sili adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shi annabi adam alayhi salatu wassalam ba uwa ba uba ita kuma na hawa'u ba wa sai wa ba uwa sai uba shi kuma annabi isa alayhi salatu wassalam ba uba sai uwa sauran kuma halitta uwa da uba ba shi kenan ba sai Allah ya ce wali naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya wannan an riga an gama shi ana wannan magana fa hamalatu fan tabadal bihi makanan qasiya saboda kamala yake cewa wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shubhun ta'ala al-musabbahu wa laysa lahu shubhun ta'ala al-musabbahu Allah ta'ala wanda ake matasbihi ba shi da wani da ikama da shi wa lam yakul lahu kuf'an ahad babu wani wanda ya kama da shi babu wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay babu wani abu da ya kwatankwacin sa babu wani abu da yake kamar Allah subhanahu wa ta'ala sun ce wa huwa sami'ul basir shi Allah kuma shine as-sami'u mai ji al-basir mai gani wannan mai da martani ne ga dukkanin kungiyoyin bid'a musamman al-mushabbiha wal mumassila wanda suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa idan Allah ta'ala ya ce yana gani sai suke ganin shi irin na halittarsa idan suka ce Allah ta'ala ya daidaito al'arshi sai daidaituwa irin ta halittarsa kaga wannan wani maguzanci ne kuma suka bude mai manya-manyan shafuffuka وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح ما لا يكي وقد ينكر الجهمي هذا الجهمي nisba ne kamar yadda muke karatu jiya bidiyu mai bin bid'a sunniyu mai bin sunna minawiyu mutumin mina hakan nan ma jahamiyu mai bin wa jaham shi waye jaham din shine jaham ibn safwan wanda ya kirkiri mazhabar jahamiyya shi kuma ya kwankwaɗi wannan mummunar mazhaba ne a wurin ja'ad bin dirham al-yahudi wannan wani katon da yahudi ne ya kirkiri wannan duk su ne suka tsangwama addinin musulunci kamar yadda ka san abdullahi bin saba shine wanda ya tsaya ya yi naƙudar haihuwar shi'a to zo ta addabi al'umma to haka wannan jihar bin dirham shine wanda ya kirkiri jahiliyanci to amma ba a jingina mazhaba zo da gare shi ba saboda ba shi tallata ta a kasuwa ba wanda ya kada mata kararrawan gwanzo shine jiham ibn safwan sai ake ganin kamar shine ma ya zo da ita shi kuma aqida shi ita ce ta azza wa jalla an jami'i sifat cewar Allah ta'ala ba shi da kowace irin sufa subhanallah al'azim kamanta Allah ta'ala ba cewar Allah ta'ala ba shi da kowace sufa wannan an kamanta shi da me da babu wadan tare wadan ya kauce ma kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai ya kamanta shi da babu wanne ne fa zama rikici idan kamanta Allah ta'ala da tun da kamanta Allah ta'ala da halittar shi zunubi ne laifi ne to kamanta shi kuma da babu fa wanne fa zama laifi shi ne fa zama laifi isa mana yake cewa wa kadayun yunkirul jahamiyyu duk wani wanda yake bin mazhabin jihar bin safwan yana musun haza wannan magana da muka ambata da muka ce Allah ta'ala zai bayyana ga halittarsa da ganshi, shi ranar tashi alƙiyama mummunai kadai su jahamawa ba su yarda da cewar za a ga Allah ta'ala ranar tashi alƙiyama ba a wurin su ne su zilawa suka kama hanya su kuma babban wanda iya da wannan mazhaba ake samun ta a rubuce-rubuce a yanzu to babu kaman abin nan a zamakshari musamman a cikin littafinsa al ya yi barna sosai da sosai sunan shi azamakshari eh, wanda ake cewa jarullah da ya tashi mutuwa sai da fita can wajen makasan ya mutu littafin shi tafsirin shi al yana nan a cikin gari ana ta ana ta sayarwa inda kana bukatar hau da balaga to suna sahi a ciki to amma hawo da balaga za a tambaye ka na tashi alkiyama ko kuma addinin ka saboda ka idan na hawo da balaga kake nema ka samu albaharul muhib na abu hayyan mujalladi takwas ne ba shi da tsada kuma ba shi da wasu kaya mai yawa za ka samu bayanai masu tarin yawa a ciki saboda shi wannan bawan Allah duk wani wuri da da alkashaf ya nuna mana bai ta albaharul muhit yana kwakulo ta iya mutane bayani duk da cewa shi ma baya rasa nashi ɗaya ɗaya ba amma a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne an bayanci wannan da kyau wa'in dana mana yake cewa mu kuma muna da bimisdaqi maqulla hadithun musarrihu muna da hujja da za ta tabbatar da abin da muka ambata jarir bin abdullah albajali shi ne wanda ya roƙi hadisi an qali muhammadin daga cikin maganganun annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi shine wanda muka ambata da su cewar za ku ga ubangijin ku ranar tashi alkiyama ba tare da kuna cunkoso ba kun yi cunkoso ba ba tare da wani yana ingiza wani ba kuma mana ya faɗi sunan jerin ne kaɗai don buga misali amma game da na ambata sama da sahabbai talatin suka roito shi saboda ka hadisi ne mutawatir hadisi ne ingantacce hadisai ga sunan garo a cikin bukhari da muslim sun tabbatar da cewa za a ga Allah subhanahu wataala ranar tashi alkiyama bayan dimbin ayoyi da muka ja faqul malam yake cewa ka faɗi misla ma qad qala kwatan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi zaka a cikin wannan mas'ala kan ja sai ka tsira duk wata matsala ta aƙida da duk wata matsala ta addini in kana so ka tsira ka faɗi kusan kusan abin da manzan Allah ya faɗa shi kenan ka kai labari amma in dai ba ke wannan ba to lallai ka ɗauki da ba gamu faƙul ka faɗi misla ma kada ƙala kusan kusan abin da manzan Allah ya faɗa fi za ka a cikin wannan magana tanja sai ka tsira malaiki cewa wa kada yin kiril jihamiyu aigon yaminahu shi fa al jihamiyu kusan dai jahamawa dinnan sun kawo barna a bayan kasa ko sosai wani ma yanzu yana da aqidar jaham bin safwan bai san aqidar shi yake da ita ba yana cewa shi ahlus sunna ne subhanallahi al-azim kaga wata mi'ara kuma baya kenan shi bai san sun yi hannun riga da ahalin sunna ba kuma yana da awar da suna yake kai ashe da wani dan shi'a ne ko wani ba mu'tazile ko wani bajaha ne da sauransu yake daɗa lissafa mana irin ta'addancin jahamawa yake cewa wa qad yunkiru jahamiyyu aidan yaminahu hakika jihamiyu wani bala'i na biyu kuma yana inkarin cewar Allah ta'ala yana da hannu so yana da hannu yaminahu yana da hannun dama wakilta ya daihi mala yake cewa dukkanin hannayen Allah ta'ala guda biyu domin shine mu'annas na shine abin da yake nufi da kilta guda biyu kiltal jannataini atat wakil wakilta ya daihi dukkanin hannayen shi guda biyu shi Allah ta'ala bilfawabili da kyaututtuka tamfahu Allah ta'ala yake bayarwa hannayen suke bayarwa yanzu wannan baiti wani sabo yake dauke da shi yana dauke da cewar Allah ta'ala yana da hannu hannun nashi kuma dama ne ko hagu ko dama dama ne ko dama da hagu eh dukkanin hannayen shi biyu dama ne dukkanin hannayen Allah subhanahu wa ta'ala guda biyu dama ne saboda kai hannunka kai dama da hagu ne ai kaga tun ana an samu bambanci kar ka ji cewar ka kamanta Allah ta'ala da halittarsa saboda su halittar suna da dama da hagu ne shi kuma nashi duka dama ne domin aikin aikin da hagunka take yi ba shi dama take yi ba ko duk aikin da kake da dama kana yi da hagu da shi kuma ga ba za a ci abinci da kai ba an bai wannan saboda dama hagunka tana zuwa wurin kazanta shi kuma Allah ta'ala shi yasa ya ce dukkanin hannayen shi dama ne domin kai kai tsammanin dama da hagu ne inda hagunka take zuwa haka nashi suke zuwa subhanahu wa ta'ala amma ya hannun suke babu wanda ya sani iyanan za ka tsaya kada ka kara Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannaye guda biyu kuma dukkanin hannayen nashi dama ne sannan kuma da falala yake bayar da su wannan ƙira ta tabbata a ƙur'ani wannan aqida ta tabbata a hadisi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa yadullahi mal'a hannayen Allah ta'ala cike suke al Layli wan nahar Allah ta'ala mai kyauta ne dare da rana wani da dare za a bugo mai waya a ce kai baka ji sunanka cikin ministoci ba da aka nada sababbi baka ji sunanka cikin kwamishinoni ba tashi tashi suna an kaya fata cikin wanda suka samu admission ko ba samu wannan cikin dare ko a ce cikin dare mata wani ta sauka cikin dare kaza ta a laili har da dara ko da ba a magana subhanahu wa ta'ala wannan shine zai kawo mu kan batun da muka yi jiya muka ce sifofi na Allah ta'ala an karkasa zuwa ga nawa na ba ku ajiya guda biyu jiya sifa akwai sifatu fi'il akwai sifatu zat akwai sifa ta ayyukan Allah subhanahu wata'ala cewar yana kaza yana kaza yana kaza wannan ku ajiye min ita sai idan mun je daidai faɗin shi da yake cewa wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al-wahid al-mutamaddahu amma sifatu zat shine siffar zatin Allah subhanahu wata'ala zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa domin malamai sun tabbatar da cewar duk abin da yake da zaki yana da sifa wannan ko kaki ko kaso duk abin da yake da zafi yana da sifa daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai ne akwai hannaye guda biyu ya tabbatar wa da kanshi ba ka da damar da za ka kore su idan ka kore su yanzu ka zo da babban bala'i a bayan ƙasa a ƙasar rahama Allah ta'ala ce wannan ruwan sama da muke samu amma irin ilhadi da ake yi a cikin sifofin Allah ta'ala ba karama al'amari bane Allah ta'ala yana cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi nari khairun man ya'ti aminan yawmal qiyamah lalle dukkanin waɗanda suke karkatar da ma'anonin ayoyin Allah ayoyinmu Allah ta'ala yake cewa la yakhfawna alaina ba su taba boye mana ba za su taba boya ba duk inda suka shiga za da su yake cewa afa man yulqa fi nari khairun shin wanda aka ibe shi aka hanci dai cikin wutar jahannama shine yafi amman yafi amina yawmal qiyama ko ku wanda zai zo amintacce ran tashi alkiyama wa yafi wanda zai zo amintacce amma Allah ta'ala ya ce yana da kaza yana da kaza ka buga kafar naki ka ce san baka yadda ba kun an maka magana sai ka ce ai Allah ya ce laisa ka mislihi shay sai mu ce to karata ayar mana wa huwa as-sami'ul basir ba shi kenan ba wannan aya tana kunshe da ababan al-asma wa sifat ita ce ka'ida tana da ka'idoji guda biyu ka'ida ta farko shine faɗin Allah ta'ala laisa ka mislihi shay babu wani abu da ya kama da shi saboda haka za ka tsarkake Allah ta'ala daga dukkanin wani wata halitta cewar Allah bai yi kama da kowace irin halitta ba babu wani abu kuma da ya kama da shi subhanahu wa ta'ala wannan dole ka kudirce a zuciyarka wa huwa sami'ul basir kuma Allah ya tabbatar wa da kanshi cewar shi mai ji ne mai gani ne to ana sai ka tabbatar ma da Allah ta'ala dukkan abin da ya tabbatar ma da kanshi bangarori ne kenan biyu ka kore dukkan wata kamanceceniya da Allah subhanahu ta'ala ka tabbatar ma Allah ta'ala duk abin da ya tabbatar ma da kanshi shikenan babu wata magana ta uku kuma ko ta biyu ya ce yana da kaza na ji na yadda yaya suke ban sani ba ba shikenan kowa ya huta ba saboda me kace haka saboda ya ce laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir amma abun mamaki ka san har yanzu akwai ragowar jahamawa sai ka ga idan an ce Allah ta'ala yana da kaza sun sai ai ba ita ake nufi ba idan an ce Allah ta'ala yana da hannu sun sai ai ba hannu ake nufi ba domin ka ce yana da hannu ka kamanta shi da wa da halittarsa ai sai dai ka ce yana da kudura an bai wannan to yanzu ka ce Allah ta'ala yana da kudura shi mutum ba shi da kudura yana da ita Allah ta'ala yana cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba tun kafin ku sami iko a kansu ku danke su ya nuna kuma kuna da iko kenan saura kaga yanzu bai sha ba da ya fassara ta da kudura ai mutum ma yana da kudura saboda ka inda ya gudu bai sha ba sai suka ce a'a a to yanzu a fasara yana da ni'ima a ce ya ni'ima ni'imatuhu ni'imar Allah to da in ka ce ni'imar Allah shi mutum ma shi da ni'ima Allah ta'ala ya tabbatuwa da mutum yana da ni'ima menene wa iz taqul iz taqul lil ladhi an'amta alayhi wa iz taqul lil ladhi an'amta alayhi wa iz taqul lil ladhi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqilla kuma ne kade nake ta jan ayi da wa iza kullu ladhi an'ama Allahu alaihi ga wanda Allah ta'ala ya mishi ni'ima wa an'amta alaihi kai ma kai mishi ni'ima yanzu halitta Allah ta'ala tana da ni'ima kuma ta da ni'ima sai za ka ce kuma manzo Allah ba halitta Allah bane ba duk inda mutum ya gudu bai sha ba saboda haka su waɗanda su jihamawa sai suka kamata Allah ta'ala da babu suka ce ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza inda kuma babu ita ce ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza ka fahimci wannan domin Allah ta'ala yana cewa yana hikito mana danyen aiki na yahudawa yace yake ce mana wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah bai ne ko biyu abinda suka faɗa ɗaya suka ce hannun Allah nawa ne daya maglulatun kuma tankwararre ne ba ba da kyauta a billah wai su sun bada Allah ta'ala da abubuwa na biyu sun ce abu na farko hannun shi ɗaya ne abu na biyu kuma hannun lankwasashe ne sai Allah ta'ala ya ce yi aydihim Allah ya lankwasar da hannayensu Allah ya tsine ma hannayensu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda danyen magana da suka ambata suka ce me Allah yana da hannu daya hannun kuma shi ne sai Allah ya ce bal abin da suka faɗa ba haka bane ya dahu hannun Allah ta'ala biyu ne kaga su sun ce ne ya daya shi kuma ya ce biyu ne ma ba su tsotani a shimfiɗe suke su kuma suka ce Allah ƙwashi take kaga inda kaga wannan shi ne karshe na cewar tabbatar ma Allah ta'ala yana da sifa hannaye yadullahi fawqa aydihi da sifofi na hannaye Allah ta'ala nan burtuk a cikin alqur'ani tabarakallazi bi yadihi almulk qul allahumma al mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair sai su ce abin nan ya dahu ai ni'imatahu nemomin Allah guda biyu yanzu neman Allah guda biyu ne yanzu nemomin Allah ta'ala guda biyu ne bayan ya ce wayan ta'udu Allah la tusuha to kuma su sun ce guda biyu ne shi ba Allah cewa in eh, shi yake da kaza su kuma suka ce a'a ba haka bane yanzu suna ta Allah ta'ala babu wani wanda ya kai Allah ta'ala sanin kanshi da kanshi a antum a'lamu amillah babu wani wanda ya kai Allah sanin Allah cikin halitta su maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauraka inda zaka gudu ka tsira shine ka tabbatar ma Allah ta'ala da dukkanin abin da ya tabbatar ma kanshi ba tare da ya da halittarsa ba wannan ka kai labari baka da wata magana ta biyu amma in ba haka ba to lallai mutum ya ɗebo ma kanshi abin da ba zai iya ɗauka ba kuma sun ce wai kudura ta yanzu kudura Allah guda biyu ce wata ta ce ayi wata ta ce kar ayi kenan ko ba ke ba ta ga ga abubuwa fandararru sosai da sosai to wannan magana ita zaka faɗa a dukkanin cikin al'amura kuma da suka tahi suka sai suka suka yadda da waɗansu sifofi na Allah ta'ala ba su yadda da wasu ba suka yadda da cewa Allah ta'ala yana ji as-sami'u ne suka ce albasiru ne ko ba haka ba to amma da suka ta yi fassara sai aka ce yana magana ba da baki ba ko ba ka ake fassara mana ba yana ji ba da kunne ba yana gani kaga wannan wannan irin taɓarɓarewar fasaha ce yanzu shi ne ike tunanin cewar Allah ta'ala yana da baki shi yasa ya ce ba da baki ba amma ke da baka tunani yana da baki ai ba kawo wannan maganar ba ɗaya kenan yanzu kuma da suka ce Allah ta'ala yana magana ba da baki ba yanzu sun kamanta Allah ta'ala da ne da jamadat da daskararren abubuwa saboda su suna magana amma ba da baki ba dan Allah ta'ala yana cewa wa in min shay'in illa yusabbih bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da ka sani face yana yin tasbihi ga Allah ta'ala sai dai ku ba ku fahimta tasbihi to da me yake tasbihi eh da baki ko ba da baki ba ba da baki ba yanzu wannan wannan gini yana tasbihi da baki ko ba da baki ba ba da baki ba yanzu da ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka gama tashi da ne da daskararren abubuwa wai kai gudun kada ka kamanta shi da mutum sai ya kamanta shi da bishiyoyi da duwatsu kaga wata fitina ya guje ma wata fitinar da yake tunanin wai fitina ce wace ya tsunduma a ciki sai tafi muni ah, muna karantawa a tarihi ko an karanta mana a tarihi cewar a lokacin da manzo Allah aminta aminci Allah tabbata a gare shi yake kutuba a masallacin Madina yana yi ne akan me kutitire da aka gina mumbari sai bai hau kan mumbarin ba ai kan kutitiran ba sai ya zo kan mumbari da ya hau kan mumbari me ya faru ga kutitiran eh sai yi kuka da mai yi da baki ku tutire yana da baki to yanzu kasancewar kana jin tsoron ka ce Allah yana magana da baki sai ya gama tare da ku tutire tunda ku tutire yayi magana ba da baki ba maki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yana faɗa hadisi yana cewa akwai wani dutse a maka a duk lokacin da zan wuce sai dutsen yayi min sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan dutse da me yake sallama da baki ko ba da baki ba ba da baki ba yanzu gadon kada ka ce Allah yana magana da baki sai ka ce ba da baki ba sai ka manta shi da dutse kuma kaga wata bankaura saboda ka abin da yake aqida ta ahlu sunna ka tabbatar ma Allah ta'ala dukkanin abin da ya tabbatar maka shi kada ka kara kada ka rage cewar Allah ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza wannan rudu ne kawai wannan kuma ba burgewa ba ce ka kamanta Allah ta'ala da abin da Allah ta'ala ya kamanta kanshi da shi duk abin da Allah bai ce yana da shi ba kada ka kamanta iya sani na zuwa yanzu nan ban san wata aya ta kamanta Allah ta'ala cewa yana da baki ba to daga iyanin na tsaya Allah ta'ala yana magana wa kallama Allah Musa takliman shikenan in ka ala nasi bi risalati wa bi kalami shikenan sai ka fassara wa mutum Allah yana da yana baki yana da yana magana kadai ka tsaya yana wannan ita ce abin da za ta tsira da kai amma duk wata hanya wacce ba wannan ba to za ta kai ka tabaro ne kuma waɗancan sifofi da suka ambace suka kamanta Allah ta'ala da su su ne sifofi da guda bakwai al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal sam'u wal basaru wal kalam ba su kenan ba ba su ne sifofin da ake cewa sifatul ma'ani ba wanda aka an koya ma sun yadda da waɗannan sifofin kaɗai guda bakwai amma ba su yadda da Allah ta'ala yana da hannu ba Allah ta'ala yana da idanu ba tajiri bi da jaza'an liman kana kufir ba su yadda Allah ta'ala yana da ido ba to amma sun yadda yana ji an ka ce to ya ba ku yadda yana da ido ba ba ku yadda yana da hannu ba amma kuka yadda yana da yana yana ji sai su to ai jin Allah ba irin na halittarsa bane sai mu ce to ai hannun Allah ba irin na halittarsa ba shine ba shi kenan ba abin da kuka faɗa a waɗannan sifofi guda ku kuka yadda da su su za ku ambata a sauran sifofin domin ku yadda da su domin da wace Allah ta'ala yana ji yana gani saboda Allah ta'ala yana cewa sami'un basir wa kana Allah sami'un basira Allah yana ji kuma yana gani to hakan nan kuma yace inna khalaqal insana min nutfatin amshajin faja'alnahu sami'an basira ba shi kenan ba abin da kuka fassara ana shi za ku fassara ana wannan ita ce hanya madaidaiciya ne tsakiya hakan nan kuma suka yarda da Allah ta'ala yana da alqudra wallahu ala kulli shay'in qadir kaga Allah ta'ala ya tabbatarwa da kanshi kudura kuma aya da muka ambata da su illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim ya tabbatar ma da halittarsa kudura irin kudurar Allah ta'ala ba irin kudurar halitta shi bace jin Allah ta'ala ba irin jini na halittarsa ba yanzu idan mutum uku suna ma magana me kake cewa da sauran biyu su yi shuru tukunna sai ka gama da wannan sannan ka dawo sannan ka dalla dalla amma ka dubi Allah ta'ala ranar arfa dukkanin mutane a filin arfa ka gansu ko ka gansu a tv wannan yana roƙon Allah da Hausa wannan yana yi da yarbanci wannan yana yi da gwari wannan da hausa abin nan da turanci wannan da yaren kasarsu ya riga gana gana su nawa a filin arfa eh shi kaɗan ya san su kuma yaren ba ɗaya ba daban-daban bukatun masu yaren daban-daban amma Allah ta'ala gaba ɗayansu sautin wani baya shiga cikin na wani subhanahu wa ta'ala to sai kuma ka ce jin Allah ta'ala irin jin mutane ne ganin Allah ta'ala kai ganin ka fa iya nan ne ni kuma gani na iya nan ne yanzu abin da ke faruwa a garin a iya haramun masallacin a ciki da waje ba ka ganin sai ka waiga a lokacin da ka waiga ka juya mu bayan ka kuma baya ba za ka ganta ba gaba za ka gani amma shi Allah ta'ala gaba daya la takhfa alayhi khafiya wannan kawai shi zaka ambata babu wata sifa da Allah ta'ala ya kamanta halittar shi da ita da wai za ka ce irin wannan sifa irin ta Allah ta'ala duk wanda yi wannan fahimta lalle ya fahimci kuskure haka nan Allah ta'ala yana da irada sun yadda da Allah ta'ala yana da irada saboda yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litakabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma Allah yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu milan azima wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah yana nufin ya karɓi tubanku jini ta bi ona shahawat aga Allah ya tabbatar ma da kanshi irada ya tabbatar ma da halittarsa al'irada kuma kai ka san akwai bambanci ban irada Allah ta'ala ita ce tabbatacciya kai kan iradar ka tabbatacciya ce so nawa kayi yi nufin karfe hudu daidai ce maka a masallacin nan kana fitowa sai ga gaba ɗaya babu tsawon mami mashin gaba ɗaya da wata kila ka zo karfe hudu da minti da. wannan ka zo da sauri kenan kaga irada ka tasha banban da irada Allah subhanahu wa ta'ala haka nan sun yadda da Allah ta'ala yana da ilimi al-ilmu dan wallahi bi kulli shay'in alim to haka nan kuma Allah ta'ala ya tabbatar ma da halittarsa ilimi Allah yana cewa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim to yanzu za ka ce sanin Allah ta'ala daidai ne da sanin halittarsa sanin halitta jahilci ya riga su wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ma'ana duk wani ilimin ka jahilci ya riga shi amma ilimin Allah ta'ala fa ba jahilci bai riga shi ba kuma ba zai riske shi ba sannan sun yarda da Allah ta'ala yana da alhaya alhayatu rayuwa saboda wata wakal alal hayyin lazi la yamut Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga ya tabbatarwa da kanshi rayuwa kuma ya tabbatarwa da halittarsa rayuwa yake cewa yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy to yanzu rayuwa ta mutane daidai suke da rayuwa ta Allah subhanahu wataala rayuwarka babu ta rigaye ta saboda shekara 150 babu kai su akwai kan hakan nan shekara 150 nan gaba babu kai ka ce gaba da bayani kana tsakiyar da babu yi babu kai sai kai sai babu kai shi kuma Allah ta'ala rayuwar shi ta dindin ce wa tawakkal ala alhayy allazi la yamut sannan sun yarda da Allah ta'ala ya samu da albasu mun tattauna wani magana ɗan sosai da sosai laisa ka misali shai wa huwa sami'ul basir wato wata hikima da mai adwa'ul bayan sai ya zahar qur'an bil qur'an yake magana a cikin suratul a'raf yake cewa wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da fasaha ta alqur'ani a daidai ne sai aka ce laisa ka misali shai wa huwa sami'ul basir sai a kawo sifa ta as-sam'u da al-basar ba kawo wa huwa aliyul azim ba ka gano wannan sai a kawo siffar da dukkanin halittu sun yi itifaki a kanta suna da ita a san wal basar jami'il hayawanat suna da wannan sifa amma sama da sifa ta al'ulu wa huwa al-aliyul azim kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke da wani inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an a zuwa ƙarshe sai Allah ta'ala ya kawo wannan wa huwa samiul basir domin ka tabbatar Allah ta'ala da yace laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir bayan ya kore babu wani abu da ya kama da shi sai kuma ya tabbatar wa kanshi da sifa ta alkamu da albasaru dan ka san ba irin na Allah ta'ala ba kamar da muka ambata da zu inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basira sai kuma sifa ta sufa ta magana mun karanto ayoyi masu tarin yawa akan wannan Allah ta'ala yana cewa kallama Allah Musa ta kalima in nistafaytuka ala nati bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataitu wa shakirin haka na Allah ta'ala ya kamanta halittarsa da magana suka ce qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kaifa nukallimu ya zani magana da man kana fil mahdi sabiya yanzu magana Allah ta'ala irin magana halitta sake ba haka bane hakan nan falan ma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin daga duk waɗannan sifofi guda bakwai da suka yadda da su sifatul ma'ani su sani cewar Allah ta'ala ya kamanta halitta shi da su kuma ga ayoyi na an karanta kaɗan daga cikin ayoyin kenan daga abin da suka guje ma to ya same su sai su sake wata dabara babu wata dabara da zaka zaka guje sai dai ka siffanta Allah ta'ala da abin da Allah ta'ala siffanta kanshi da su kuma saboda kira humanci ma da damsul basirati sai suka suka siffanta Allah ta'ala da waɗansu abubuwan da bai ma siffanta kanshi da su ba kaga wannan ya fi zama bala'i ko kuma suka siffanta kanshi Allah ta'ala da waɗansu abubuwan da yana ɗaukan ma'anoni guda biyu lokaci guda maka babu wata dabara da mutum zai yi illa ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi kada ya kamanta shi da kowa kada ya kamanta shi da komai wannan ita ce ka'ida Kamar da bayanin ka'idar zai dinga zuwa nan gaba misali sun gama ta Allah ta'ala da alƙidanmu <laughs> ko wani me dalilin su akan wani ƙidanmu huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wani shine dalilin su wal awwal wal akhir da san Allah ta'ala ya kamanta halittarsa da al'idan ba yace wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urduni al qadimi sun wata bankaro kuma ta biyu su siffanta Allah ta'ala da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ya fi musu sauki a kansu yi abin da ba shi aka abin nan ba mai yan wa annabi sun suka ce da babansu qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim a gani kuma da suka kamanta Allah ta'ala da alkiranmu akan hujjar su ta ce huwal awwal wal akhir wal zahir to ai Allah ya kamanta halittarsa da al awwal yana cewa alam nuhlikil awwalin thumma nutbihum al akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin to Allah ya ce kada su zama sune mujrimai din babu wani mutum da zai sufanta Allah ta'ala da suka kawo albaqa'u sun manta Allah ta'ala yana cewa waje Allah zurriyatahu humul baqin ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqin su ma dai sifofin Allah ta'ala sifanta halitta shi da su suka kawo alwahdaniyya wai dalilun su ne wa ilahukum ilahu wahidun ba sun manta Allah ta'ala yana cewa yusqa bima'in wahidin ونفضل بعضهم على بعض في الأكل ولكن متن سكاو صفة الغنى والله هو الغني الحميد kuma Allah yana cewa abin nan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf saboda haka mutum ya sani duk wata duk wata sifa da zaka sifanta Allah ta'ala da ita wai dan ka guje kamanta Allah ta'ala da wani to in Allah ta'ala ya yadda ba za a rasa wata aya da za a kafa maka hujja da ita akan cewar Allah ya siffanta halittar shi da wannan abin da ka siffanta shi da shi ba saboda in za ka dawo ka kama tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dawo wannan ita ce mafita kadai babu wata mafita wace ba wannan ba shi yasa malam yake cewa faƙul misla ma kada ƙala shi za ka tanjahu ka faɗi kwatankwacin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan wannan tanjahu sai ka tsira sai ka sama ka samu najah in ba wannan ba to ka sani mutum ya kai kanshi ya baro ina fatan daidai gwargwado a yanzu mun samu kawai ingantattu sosai da sosai akan babi na al'asma'u wa sifat ka'ida a wannan babi ita ce za ka kore ma Allah ta'ala dukkanin kamanceceniya da halittarsa me dalilinka laisa ka misil hishe za ka tabbatar ma Allah ta'ala dukkanin abin da Allah ya tabbatar ma kanshi menene dalilinka wa huwa sami'ul basir a duk a cikin aya guda kadai idan ke wannan ka tsira ka rabauta amma ka zo kana fasarawa yana magana ba da baki ba yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba wai fassara maka wannan abin da muka ambata a zo garin kauce ma ka kama tashi da halittarsa sai ka kamanta tashi ma da abin da yake shine makaskanci kai kana gudun wai kare ka kama tashi da mutane sai ka ce yana gani abin nan yana magana ba da baki ba sai ka kamanta tashi da dutse kuma da muka bada misali dazu Allah ta'ala ya sauwake ban sani ba ko wannan matsala za ta ja mu sosai da sosai ko dai da mun karanta ta ɗoyi a kanta zai zama mana a darasi ne zuwa in Allah ta'ala ya kai mu wa qul yanzul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa dalla al-wahid al-mutamaddahu ila tabaq ad-dunya yamunu bi fadlihi wa tufradu abwab as-sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamni wa ومستمنه wa rizqan فيمنحه rawa zaka qaumun la yuradu hadithuhum ala khaba qaumun kazzabuhum wa qaddishu a yanzu muka zo magana akan sifatul abin nan sifa fi'liya sifatul fi'l sifa ta ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mun yi magana akan abin da shafi sifa ta zatin Allah idan ka zo ka kore Allah ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza yanzu ka kamanta Allah ta'ala da babu wannan shine mazhabi na aljahmiya idan ka zo kana Allah ta'ala yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ida ba yana magana ba da baki ba wani take mazhaba ta asha'ira ka kamanta Allah ta'ala da duwar watsu da gumaka da kututuran dabino da bango da siminti da bulo da komai da komai kago ina kaskancin da yake wannan ina kaskancin da yake wannan Allah ya sauwaye to ita kuma sifa fi'li